بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ci gaba da karatu a cikin wannan littafin bai albarka bai sura kitabu zuhudi na ali ibn al-husayn da ya rubuta domin gargadi game da rayuwar duniya wanda kuma shine darasi na na ƙarshe insha Allah ta'ala wanda da gare shi kusan littafin shi ma ya riga ya kammala kamar yadda muka samu kammala sauran littattafai wanda shi ne darasi zai zanna sha ɗaya kenan ko a wannan rana mai albarka ta laraba 21 ga watan sha'aban shekara ta hijira 1441 wanda ya daidai da sha biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin za mu tashi harful wawi ko? فإن الله تواب رحيم عفو ساتر لذوي المساوي حليم غفر بر رؤوف قبول التوب من جان وقاوي أؤمل أن يعافيني بعفو وكنت بذي الجهالة ذا التساوي ويرشدنا إلى سنن النبي ويسحن عين إبليس المناوي وينفعني بموعظتي وقولي وينفع من يمر وكل ثاوي وكاتبه وناظره بسمح وينفع كل مستمع وراوي وليس لمن كواه الذنب عمدا سوى تقوى الإله بكل شعو وليس لما اقترفنا من ذنوب سوى عفو المهيمن من مداوي ذنوبي قد كوت جنبي كيا فلذت إلى النبي لكي يداوي كوت مني الجباه وكل عضو ألا إن الذنوب هي المكاوي wannan harafi yakan fara da wato yakan ƙare da wawun wanda ya shafi tauhidi da kuma yabon Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'in Allah haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki tawabun mai yawan karɓar tuba ne على وزن فعال رحيم mai yawan jin kai ne shi ma siga ce ta mubalaga ala wazni fa'ilin afuwun mai rangwame ne satirin mai suturcewa ne lizawil masawi ga ma'abuta zunubai Allah maɗaukin sarki yakan suturce wasu ma'abuta zunubai ranar gobe kiyama shine almasawi lizawil masawi almasawi ne Allah maɗaukin sarki mai suturcewa ne ga ainihin ma'abuta zunubai halimun Allah mai juriya ne gafirin mai gafara ne na zunubi barrun mai yawan kyautatawa ne ra'ufun mai tsananin tausayi ne ga bayi qabulu taubi mai karɓar tuba ne min janin daga mai laifi wa gawi da kuma halakakke daga duk wani wanda ya halaka ta fuskar zunubi shine gawi janin kuma wanda allazi jana ala nafsi wanda ya bambara ma ya aikata ayyukan zunubai a karan kansa u'ammilu ina fatan an yu'afiya ni Allah shi min afuwa bi afwin da rangwami wa kuntu na kasance zatta sawi ma'abuci daidaita bi jahala da ma'abuci jahilci tunda ina aikata ayyukan zunubi to idan koda ni ina da ilimi ina da karatu amma ya zan ina aikata ayyukan sabo to kaga ba ni da bambanci da mabuci jahilci to da haka ilimi bai da wani amfani sai in an yi aiki da shi kuma shi zai bambanta ka da wanda bai da ilimin to shi yasa ya ce wa kuntu na kasance zatta sawi ma'abuci daidaita bi zil jahala da ma'abuci jahilci wa yurshidana haka nan kuma ina adafi ne akan wa amilu an yu'afiyani ina kaunar Allah ya shiryar da mu ila sunanin nabi zuwa ga sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama wa yushina haka nan ina kaunar Allah ta'ala ya kunyata aina iblis aina iblisi ijiyar iblis kamata ya zan iblisa ina yiwa ya sarrafa shi ne saboda waƙe aina iblisul munawi aina iblisul munawi duka ne baitin bai kalle ba wa yushina aina iblisul munawi haka ina fatan Allah ta'ala zai kone ko zai bakanta ijiyar shedan almunawi mai bayyana kiyayyarsa ga mutane mai bayyana kiyayyarsa ga mutanen kirki shine almunawi wanda adawarsa a fili take to shine shedan wayan fa'ani ina fatan Allah ya amfane ni bi mawu'izati da wa'azozina wa ƙauli da zantuttukana wayan fa'a ina fatan Allah ya amfanar da man ya murru duk wanda zai shuɗe ko ya biyo ma ya jiɗe ana karanta wa'annan baitocin to shi ma yana addu'a Allah ya amfanar da shi shi bai ma karanta ba ya dai biyo gun da ya ji ana karanta baitocin zuhudu a gane ko wa kulla sawi da dukkan wanda yake zaune shi kuma ya zauna wurin da ake karantawa to shi ma yana fatan Allah ya amfanar da shi kamar yadda wanda ya biyo ya ji ana karantawa to shi ma yana fatan Allah ya amfane shi haka da wanda yake zau ai jalisun wanda azzauni shine sawi wa katibahu ina fa da mai rubuta shi wanda ma ya rubuta baitocin wa nazirahu da wanda ke nazarinsa da idanu ko da zuciya amma fa bi samhin tare da rangwani ba wanda zai kalle shi da ijiya ta leken aibi ko kuskure ba a'a wanda zai kalle shi tare da afuwa inda na yi kuskure sai ya ɗaga min ƙafa ya min afuwa ya ce wa yanfa ina fatan Allah ya amfanar da kulla dukkanin mustami'in wanda ya yi nufin sauraron wannan baitoci warawi da wanda ya ruwaita shi kuma shi ruwaya yake daga waninsa yana isarwa zuwa waninsa da shi ma ina fatan Allah zai amfanar da shi walaisa bai zamo ba liman ga wannan da kawahu zambu zunubi ya kone shi ba zamba ba ne zambu ne domin fa'ili ne ga wanda zunubi kawahu ya kone shi amdan kuma da gangan da gangan ya ta saba ma Allah har zunubai sun ka kone shi to wale sababu abin da ya tabbata gare shi siwa ta kawal ilahi face tsoron Allah subhanahu wa ta'ala bi kulli sha'awin ga kowane irin zango ga kowace irin ga kowane irin fage ya samu kansa to ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya samu tsoron Allah ya ce sha'au shine mada ko gaya shine wurin tukewa gaya ta shai ko kuma wani fage ana kiransa sha'au walaisa bai zamo ba limaktarafna ga abin da mun ka aikata min zunubin na zunubai siwa afuwil muhaimin sai rangwamen Allah maɗaukakin sarki shine al-muhaimin ɗaya ne daga cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki an gane ko min mudawi daga mai magani ma'ana ba mu da wani walaisa min mudawi ba mu da wani mai magani wani likita limaktarafna ga abin da mun ka aikata min zunubin na zunubai siwa afrin muhammin sai rangwamen Allah maɗaukakin sarki ko sun ce almuhaimin ma'anarsa shine algalibu ala kulli shay wanda ya rinjaye komai zunubi zunubi na kadika wata hakika ta ta kone jambayya ba hambayya bane jambayya jimin zunubai na ta kone jambayya sasanni na kayya matukar kuna taukidi falustu sai na nemi malaba mafaka ilan nabi sallallahu alaihi wasallama likai yudawi domin ya min maganin zunubai na shine ta fuskar karan karatun sunnarsa kawatin min nil jibaha zunuban sun kone fuskata ko goshina wa kulla udwin da dukkanin wata gaba daga cikin gaban jikina ala ku saurara inna zunuba lalle zunubai hiyal makawi su ne kayan kuna ma'ana su ne alatu da ake yin lalas ake yin sakiya da su saboda haka don mai aikata zunubi to kamar yana jayo wa kansa ne wasu kayayyaki wasu alatu na sakiya ko na kuna ga jikinsa wa yabziru yana barna yana harfin lam alif harfin lam'alif kenan wa yabzir shi ɗan adam yana ɓanna ma asaba ga abin da ya samu na dukiya wala yubali baya ko damuwa baya kulawa a rushudan shin akan shari'a kana ya kasance zalika wannan abin da yake yi am dalala ko ko kan bata ne bai ma damuwa shi ba da ya samu kuɗi ba to zai ta abin da ya gara ma bai damuwa da shin abin ga da yake a kai kan shirya ne ko kan bata baya damuwa ko to Allah ya saboda wayamdahu alfuraniqu kai yazida to shine yace wayamdahu suna ainihin yabonsa su wannan masu yabonsa masu yabonsa su ne alfuraniku mutanen banza jam'u farnak alfarnak suka ce shine mai sabon Allah ko wanda ba mutumin kirki ko kuma wanda bai da aiki shi sai yaban mutane don a bashi kuɗi ko a bashi abin duniya to ya samu wasu mutanen banza sun zo ba su da aiki sai yabonsa wasu shaidani kai yazida abinda ya sa suke yabonsa don ya ƙara bata don ya ƙara halaka to wasu kuma suka ce alfarani su ne shaidanan aljannu mana shaidanun aljannu na ɓoye suna ta yabonsa suna ta yabonsa suna ta nuna masa abin da yake daidai ne saboda haka ya ci gaba kai ya zina kamar yadda Allah ta'ala da kansa ya faɗa cewa yakan turo shaidanu ga ainihin mutane domin su dinga ɗingiza su cikin ɓarna da kuma ɓata don su halakar da su tushesa galibi masu yabon mutane akasari to za ka ga suna halakar da waɗanda suke yabo ne akasari batar da su suke yi Allah ya taimaka. Saboda haka da kaga mutane na kokarin yabonka, to yi kokari ka kare ka kare kanka. Wasu kuma suka ce alfaraniku su ne mafarautan duniya, zakoki ke Hmm? Wanda su kawai abinci ɗaya suka nema. Eh, zakoki. to ya samu wasu zakoki sun koma gehe yabansa ɗaya suka yi wani ɗan wani wani ɗan toron giwa in ba kai ba sai kaza sai kaza kai ya zi da wai dan ɗaya ƙara yi to shine sai shi ta ƙara faɗawa cikin ɓarna a suhutan kana zalika bai damuwa shin abin ga haram ne ya tara am halala ko ko halacin shi ba ruwan shi babu ruwa ne da wata ya ce fala ta'tadda fi duniya ko karka lisafa ko karka a karka ainihin tsammani ko karka lisafa duniya wuri ne wanda yake na morewa wuri ne wanda yake na tabbata ko kuma fala ta'tadda fi duniya kada kalli safa duniya yana cikin wurare da za su amfane ka wazarha saboda haka kai watsi da duniya wa kun ka kasance mislal lazina misalin mutanen nan da anau suka yi nufin ma'ala lafira su ba duniya sun ka nufa ba abinda sun ka nufa shine makoma ita ce lahira to ka zamo kamar su mana amma kada ka lisafa duniya cikin hadafinka cikin manufarka shine fala ta'tadda ko kar ka yi la'akari da fi duniya da duniya a cikin tsarin ka tana cikin abin da ka shirya wa kanka wala ta ga tamma kar ka yi bakin ciki lid duniya saboda wai duniya a kan mito za ka yi bakin ciki saboda duniya wada a haka barta domin fama ta laka duniya khilala duniya ba ta daidai gare ka da ainihin koda ice ne na asawaki da ke cikin aljanna da za a kwatanta duniya da itaciya ko bawon icen asawaki da ke cikin aljanna baya daidai da ainihin duniya saboda duk abin da a cikin duniya karewa yake shi kuma bawa bawan asawaki icce asawaki kawai shine khilala ko khalala baya karewa to wannan duka dai yana maka mubalaga ce akan nuna maka cewa fa duniya ba komai bace yace a tabkhalu yanzu kana rowa ta'ihan kuma kana mai ɗaimuwa sharihan kana mai tsananin kwaɗayi bimalin da dukiya ko kana mai girman kai bimalin da dukiya duka kalmar shari'an yana ɗauka yana ɗauka mai girman kai yana ɗauka mai tsananin kwaɗayi idza qila lokacin da aka zo aka ce da kai az-zakatu to fa lokacin zakka yayi ba da zakka taqulu kana cewa la la ko alama babu zakka ni ba zan ba da zakka a dukiyata ba wa man'uka kuma hana waka zakati ga zakata rahu khairan kai yanzu kana ganin alheri ne lokacin zakka yayi kace kai baka ba su kana tsammanin alheri ne to ka sani ya kunu alayka ba da gadin wa bala zai zamo bala'i da musiba alayka akan ka ba da gadin bayan gobe fama kana allazi uqubahu sharrun ko fama ai abinda fama kana abun nan da zai kasance allazi wannan da uqubahu shine sa sharrun shine sharri mana ƙarshen makomar rashin bayar da zakatu sharri ne wasu na irban ka tsare mutuncinka wala ta'til qawala karka je kai mu'amala da mai yawan surutu don kai ma za ka koyi yawan surutu da duniya ka bar duniya falasta lahabi zaujin kai ba mijin duniya bane to don me za ka makale mata cewa dole eh ai ba mijinta hake ba ko ba haka ba wa ma kana al-hashisu ladai kamala sannan kuma ai hakukuwa ba za su taba zamowa dukiya gare ka ba bai taba yiwa ciyawa hakukuwan ƙasa su zama dukiya gare ka tanaqqa min al-umuri tanaqqa ka tsalkaka min al'umuri daga cikin al'amurra fi'ala khairin ayyukan alkhairi. Zakatan na zakka ne, wal fara'ida ko farillai ne, wannan wala ko kyaututtuka ne. Wa husbi sunnati ka yi riko da sunnar manzon Allah, algarra'i mai tsananin haske, wajahat ka yi ƙoƙari wajen neman fa'akmala ha abin da ya fi zama kamala a cikin sunna. wa asharafaha da abin da ya fi ɗaukaka a cikin sunna khisalan game da ɗabi'u saboda haka a sunnan ma ka nemi halaye waɗanda suka fi zama kammalallu waɗanda suka fi zama kuma masu daraja sai harful yayi yace fa kun bashan kariman zambi sati likai tukfa jahannama yawma gali kasira ma'unatin hasanal kalami wa fi man yautaji ka jamila ra'ayi ko wa fi man yartaji ka jamilu ra'yi وصولا غير محتشم زكيا بعيدا عن طرائق هتك نهي صدوقا غير كذاب وفظ جميل السعي في إنجاز وعي رؤوفا بالضرائك أريحيا لكي تجزى غدا بجميل سقي كثير الصبر وهابا بمال مجلل كل, مجلل كل ذي كتف ونعي بعيدا عن سبيل الشر سمحا كظيم الغيظ قالي كل, كل بغي كظيم الغيظ قالي كل بغي محب الحق قائلها سريعا نقي الكف عن عيب وسعي تلقى مواعظي بقبول صدق وقل يا رب صل على النبي وإن أتممت أمرا وإن أتممت أمرك بالصلاة تفز بالأنس عند حلول لعي yace harful ya'i wannan harafi ko ya tsaya wannan harafi yana farawa da ya'un duba shi mai tsari wannan harafi yana farawa da ainihin ya ya ko yana yi ya ce fakun ka kasance bashan mai yawan sakin fuska shi ne bashan ka zama mai yawan sakin fuska nan kuma zai karantar da mu ana son mutum ya siffantu da halaye na gari bayan ya yi maka wa'azoji da sauransu sannan kuma ɗabi'u ne na gari zai mana wasiya da su ya ce fakun bashan ka zama mai yawan sakin fuska ga mutane kariman kuma ka zama mai yawan karanci shine yawan kyauta kar ka zama robaci an gane shine karima zambi satin ma'abuci shimfiɗawa inda ke bukatar ka shimfiɗa hannu ka shimfiɗa inda ke bukatar ka shimfiɗa fuska ka shimfiɗa shine zambi saɓin ma'abuci shimfiɗawa likai domin tukufa a tunkuɗe maka jahannama wuta jahannama yau gali ranar tafarfasa da Allah ya ce ka gali lihani tura da za a tafasa wutar a ƙone mutane da ita a shayar da su ita shi ne ce kasira ma'unacin ka zamo mai yawan ɗaukar ɗawainiyar al'umma wanda ya zo da ɗawainiya ka ce an ɗauki wanda ya zo da lalura ka za ka ce an ɗauki hasanar kalami kuma ka zama mai kyakkyawar magana an gani wafi man yarta jika kuma akan wanda yake ƙaunarka to ka zamo jamila ra'ayi akai ka ba da ya sa jamilu wafi man yartaji ka jamila ra'ayi ka zabo ga ainihin wanda ke kaunar ka jamila ra'ayin mai kyakkyawan ra'ayi mai kyakkyawan ra'ayi kar ka zama mai mugun ra'ayi an gane ko to da haka in mutum na kaunar ka a ransa to ka zama mai kyakkyawan ra'ayi game da shi wasulan ka zama mai yawan sadar da zumunta ghaira muhtashimin ba matsoraci ba kar ka san matsoraci saboda tsoro alama ce ta mi a ga ta na kasu eh yawa eh wasu kuma na fassara ghaira muhtashimin ba mai jin kunyan mutane ba wanda kunyan mutane za ta hana shi shi abin da ya kamata shi komi kunya ya kaji to shine ghaira muhtashimin ba matsoraci ba ko kuma mai jin kunyar mutane wajen aikata abin da ya kamata ya aikata zakiyan ka zamo tsalkakakke ba mai najasa ba ba'idan ka zama nisanci an tsara daga hanyoyin hatke na hayin keta hane-hanen ubangiji duk wani hani da Allah ya hana to ka nisanci hanyoyin da za su isar da kai zuwa ga wannan hani ko keta wannan hani sadukan ka zan mai yawan gaskiya gaira kazzamin ba makareci ba kar ka zama mai yawan ƙarya ko makareci wa fazzin kuma ka zama ba mai kaushin zuciya ba shine wanda zuciyarsa babu tausayi a cikinta shine fazzin mai kaushin zuciya jamilar sa'ai ka zama mai kyawun aiki duk aikin da za ka yi to ya zama mai kyau shine a sa'ai ko kuma gaggawa yana ɗaukar ka zama mai kyawun gaggautawa fi injazi wa'ai wajen zartar da alkawali wajen cika alkawali in ka ɗo alkawali to ka zama mai kyawun gaggawar wajen cika shi dama sa'a yaka ya ɗauka aiki yaka ya ɗauka tafiya yaka ya ɗauka gaugawa duka yana iya ɗauka su a nan to ka zama mai kyawun gaggawa fi in jazi wa'ayin wajen cika alkawali ko zartar da alkawali ra'ufan ka zama mai yawan tausasawa bidara'iki game da talakawa waɗanda suke cikin kunci shine abdara'ik jam'u dariq abdariq dama yake ya dauka alfaqir an gani yake ya dauka kuma sayyul hal wanda ke cikin mugun yanayi duka yana ya dauka to ka zama mai yawan tausasawa bidara'iki ga talakawan da ke cikin mugun yanayi yanayi mara kyau aryahiyan ka zama mai mutunci shine aryahiyan ka zama mutum mai mutunci mai muruwa ba kaskantacce wulakantacce ba likai domin in ka zama mai mutunci cikin al'umma da sauran waɗannan sigofi tujuza za a saka maka gadon gobe bi jamili saƙai da abin sha mai kyau za a shayar da kai ruwa za a shayar da kai zuma za a shayar da kai nono kafirar sabri ka zama mai yawan haƙuri wahaban ka zama mai yawan kyauta bi malin da dukiya mujallila ka zama mai girmamawa ga kullazi katfin ga dukkanin wani wanda yake nesa da kai makusanci kai gare ka dukkanin wanda kake kusa da shi ka faɗa da ka faɗa daga alkatifu ne shine ka faɗa to duk wani wanda kake ka faɗa da ka faɗa da shi ma'ana yana kusa da kai kana kusa da shi to ka zama mai mujallila ka zama mai girmamawa kulla ga dukkan zai katfin makusanci wa na'ayin da manisanci mutum ma ko nesa yake da kai to ka girmama shi ba'idan ka zama mai nisa an sabi sharri daga hanyar sharri samhan kuma ka zama mai sauƙin lamari kazimal ghaibi ka zama mai yawan ɓoye fushi ƙwali ka zama mai ƙiyayya kulle bagi ga dukkanin ɗan ta'adda azzalimi duk wani wanda yake ɗan ta'adda ne azzalimi to ka zama ki gare shi muhibbal haqqi haqqi ka zama mai son gaskiya ƙa'ilaha mai furta gaskiyar sari'an da gaggawa duk sanda ake neman ga da gaskiya to a ganka da gaggawa kana saurin faɗanta naqiyal kaffi ka zan mai tsaftataccen tafin hannu an aibin daga barin dukkanin wani aibi wasu ayin ko wata barna ko wani fasadi talaqqa mawa'izi ka karbi wa'annan wa'azoji na bi qabuli sidiqin da karba ta gaskiya wa qul kuma ka ce ya rabbi ya ubangiji salli ka yi salati alan nabi akan annabi wa in atmamta amraka in ka cika al'amarinka bis salati da yi manzon Allah salati tafus bil unsi to zaka rabauta da ɗebe kewa inda a lokacin da hululi la'ayi saukar saukar azaba ko kuma saukar yanayi mai tsanani shine kabari dama allayu a larabci shine ashidda wahala da tsanani to sanda tsanani ya sauka to wannan lokaci kai kuma zaka rabauta da ɗebe kewa ba za ka tsorata ba Allah ta'ala zai kawo maka uns zai kawo maka natsuwa da rashin tsoro da rashin firgici to wannan shine ƙarshen wannan littafi mun ji wasiyoyin da ya rufe mana da su masu tsada wanda sifofi ne da a ce kowa zai yi aiki da wa'annan sifofin babu wata matsala ba wata ba wani musiba shi yasa yana da kyau a haddace wa'annan baitocin saboda su rinka tuna maka ɗabi'u na gari da kuma tunatar da wasu ta fuskar wa'azi da nasihohi Allah ta'ala ya taimaka subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh